عفوا إلهي إن أتيتك راجيا وأنا الذي بذنوبه يقتات غفران ذنبي والذنوب كثيرة أنت الغفور إذا أتاك عصاته قلبي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 barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai albarka na wannan kanat mai albarka kanatu afirikiya wadda take watsa muna shirye-shirye waɗanda suke masu amfani gare mu da halussa daban-daban da fatar allah ya saka ma wannan kanat da allah ya saka mata allah ya saka da alkhairi ga waɗannan ayyuka da take yi kuma allah ya ƙarfafi ta da ayyuka waɗanda suke masu alaƙa da addini don faɗakarwa ga jama'a wannan halƙati da muke a kan su muna a kan halƙati ni na ayyukan da suka zan wajibi ga wanda yake yayi niyyar aikin hajji da umra ya aikata su a yau insha Allah za mu fara da al'amuran da suke suna an shar'anta ga wanda yake mai aikin hajji ko kuma umra ya yi ƙoƙari ya aikata waɗannan abubuwa kafin ya yi harama da aikin hajji waɗanda idan ya riga sa harami to haramun ni gare shi ya aikata waɗannan ayyuka. daga cikin abubuwan da an ka shar'anta mu mai aikin hajji ya aikata kafin ya sanya harami kamin ya harma da aikin hajji an so ga mai aikin hajji ya yanke a kai kaifarsa shine kallimu an yuqallima azfarahu wa ya yaqsuru sharibahu wa yantifu idaihi an so mai aikin hajji ya rage gashin bakinsa bayan ya yanke a kai hossa sannan ya katse gashin hamutarsa ga wanda yake iyawa wanda kuma bai iyawa sai ya aski sannan an so ga mai aikin hajji ya aske gashin marasa in kan muhtajan idan ya kasance yana da bukatuwa ila zalik zuwa ga haka ma'ana ya kasance ko da zai sa harami yana mai tsafta ta ko'ina tsafta ta akai hasa babu wani dauda da yake tunanin ta taru gare ta sannan babu wani gashin baki sannan idan ma yana da bukata ya dan rage gashin kansa ya dan rage sannan duk inda wani gashi yake na jikinsa yake ganin zai dame shi kafin ƙara aikin hajji ko umra to sai ya kokari ya aske domin in ya riga shiga cikin aikin bai da dama ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan Ah, yana daga cikin abun da yake ya shar'an shar'anta ma mai aikin hajji ko umra shine ya cire waɗannan kaya waɗannan kaya namu na gida wanda yake idan mutum ya cire waɗannan kaya na gida zai ɗaura harami shine sai ya sa wando ah, sai ya sa zani ya kasance shine matsayin wando garai sannan kuma sai ya sa wani ah, saman kafaɗa sai ya zan shine matsayin mayahi shine abin da mutane ke cewa a lokacin aikin haji ne kowane mutum yarjo ila sunnatihi namiji zai koma da daura zani mata su koma da sa wando dama wannan shine asali asalin maza suna daura zani ne da uh, wani zani sama to yanzu sai aka yi akasi mata suke daura zani maza suke sa wando amma idan aka je a aikin haji maza za su sa zane mata su sa wando da haka nake jawo hankalin alhazzanmu na gida kada mutum ya ji kunya kafin lokacin aikin hajji ya yi ya yi ƙoƙari ya ce matarsa ta koya masa yadda ake ɗaura zani domin kada a je can bai saba ɗaurawa ba ya saba sa wando ko ya rinka zama al'aurar sana bayyana domin ba a yadda a sa guntun wando ba ko abin da ya kama da haka a koya maka yadda za ka iya ɗaura zani yadda bai kwancewa saboda aikin hajji aiki ne wanda ake gogayya da sauran abubuwa idan mutum kada ya ji kunya ya tsaya matarsa ta ce masa ga yadda aka ɗaura zane bai kwancewa duk irin jumurɗin da za a yi to ka yana nan kada ya zan kayi sake ya zan al'aurarka ta fita akwai lokuta ma waɗanda saboda matsu-matsu mutum yana ji yana kallo zanen sa zai kuce masa amma idan ya ce zai ɗauka zanen nan nasu zai iya rasa rayuwarsa da fatan alhazanmu na gida sai a yi ƙoƙari a kiyaye wannan sai abu na, uku wanda yake an so ga mai aikin hajji ya yi ko kuma kafin mu je ga abu na uku an so ga wanda yake ya cire kayansa na gida zai sa harami an so ya yi wanka wannan wanka da zai yi ya yi shi ne min na zafa ba wai yana cikin sharaɗi ba ne na aikin hajji a ya shi ne min babin nazafa domin li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam a manzo Allah ta jarrada ihlalihi wakta sala lokacin da zai sa harami ya cire kayansa kuma yi wanka wannan ko ba komi za mu ce ya yi koyi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku ga wanda yake yana nufin aikin hajji da umra an so gare shi shine wa yustahabbu rajul an yatatayyaba bi yabi ma dumin an wa tib ya sanya turare duk irin turaren da yake so ya sanya shi ga haraminsa ko ya sanya ga jikinsa ko ga kansa shine fi ra'asihi wa lihiyatihi wa la yadurru wala yadurruhu baqa'uhu wai ko da warin turaren ana jin sa lokacin da ya riga sa haramin to ba zai cutar da shi ba amma bayan an sa harami shine ba a yadda mutum ya taba abin da yake na turare ba ko abin da ya kama da haka amma an so mutum ma ya sama haraminsa turare kafin ya ɗaura ko kuma ya sama jikinsa turare da kansa amma bayan an sa harami shine wannan ba a ƙarasa komi wanda yake na ɗe abu na hudu daga cikin abubuwan da aka so ga mai aikin hajji ko umra ya aikata shine an yi haruman rajul fi rida'in shine wanda ya yi harama namiji ya zan ya sanya rida'i shine mayafi wa izarin da kuma gyaftu wanda zai ɗaurawa wa yustahabbu an so an ya kuna abu ya baini su uh, mayafin mayafi nan da kuma gyaftu su kasance farare guda biyu ga namiji sannan bayan sun kasance horare su kasance masu tsafta ma'ana ya kasance sabbi ne ya siye lokacin harmasa zai fara ɗaurawa waya harumu kuma yana iya harma fi na alaini a cikin talkama waɗanda suke buɗaɗɗu ba wai sai ya cire talkama ba amma mar'atu amma ita mace faya juzu laha ya halatta gare ta an ta haruma fi ma sha'at duk irin kayan da ta ga dama tana iya sa horare tana iya sa baƙaƙe tana iya sa masu masu jajajaja duk irin kayan da ta so ta yi harama da su mace ita an ba ta wannan dama ba a takaita mata abubuwa ba amma ta kasance kayan da za ta sanya harama da su kuma kaya ne waɗanda suke masu kabri waɗanda za su suturta jikinta kada ta sanya kayan da za su bayyana mata da kaririya na jikinta haka yana daga cikin abun da aka so ga wanda ya niyyar aikin hajji da umra ya kasance an ya kunal ihramu ba da salatul farida in an in son samu ne mutum ya kasance lokacin da zai sa harma bayan ya yi sallar farilla ga amma su mata wadda take ita ma an so ta sanya haraminta bayan sallar farilla ga wadda take ba mai haila ba ko jinin nifasi in ya kasance lokacin da zai sa haramin nan lokacin sallar farilla ne idan ba lokacin sallar farilla ba ne ba an so gare ya yi sallar nafila raka'a biyu in ya aikata haka ba komi haka an so ga wanda ya riga yi harama da umura namiji ya kasance yana ɗaukaka sautinsa da talbiya lokacin da mutum ya sa harami ya zan ya yi niyya da aikin haji lokacin da zai fara tahiya zuwa ka'aba tun daga wannan lokacin an so ya fara talbiya shine yana mai ɗaukaka sautinsa amma ita mace kada ta ɗaga muryarta wajen yin talbiya an so ta ɓoye sautinta ya kasance ta sauƙaƙa da shi an so kuma ga wanda ya yi nufin aikin hajji da umra ya yawaita shine ita talbiyan nan shine labbaik allahumma labbaik kada ya yarda idan dai ba sallah yake yi ba ko yana dawafi ko kuma ya shagaltu da wani aiki na sa'ayi da marwa su ne waɗanda za su sa yanki talbiya amma duk wani aiki da ya gama to zai ci gaba da talbiyarsa lokacin da zai cira ta zuwa wani aiki kada wasu abubuwa da suke faruwa ga alhazanmu a keɓanta ana ta hira wasu abubuwa na duniya da wasu maganganu waɗanda duka ba su dace ba waɗannan maganganu duka suna rage ma mutum lada da kuma kima ga aikin hajjinsa a wajen ubangiji da fatar sai mu yi ƙoƙari mu kiyaye wannan za mu zo a cikin gaba wadda za ta yi magana akan nau'uka na aikin hajji aikin hajji ya kasu kaso guda uku ga wanda ya niyyar aikin hajji yana da damar ya yi aikin hajji wanda ake ce masa attamattu'u shine ya yi niyyar yin aikin hajji amma ya yi niyyar cewa zai yi umra in ya gama umra zai cire kayansa na zai cire haraminsa ya aji ya ci gaba da duk wani abu da an ka haramta masa lokacin da ya sa harami yanzu kuma za a halatta masa shi saboda ya gama umrarsa zai koma ya ci gaba da sa kayansa na gida ba zai sake sa harami ba har sai ranar takwas ga wata waɗanda su ne ranakun harko na aikin hajji sannan akwai abun da ake ce masa alkiran shine mutumin da ya niya aikin hajji da umra lokaci guda to shi wannan shine ya ɗauki aikin hajji mai wahala shine wanda ba zai cire harami ba har sai ranar goma ga wata ranar da ya gama jiho shidan a ran nan ne zai cire haraminsa amma zai ci gaba da zama da haraminsa kuma ba zai yanke aka yi ba ba zai aski ba ba zai shahu mai ba ba zai shahu turare ba har sai tsawon lokacin da ya gama waɗannan kwanaki na aikin hajji gaba ɗai amma kuma shari'a ba ta hana shi yi wanka ba don jin sanyi ga jikinsa daga cikin nau'uka na anwa'ul ansak shine nau'ukan aikin hajji waɗanda mutum zai iya ɗauka akwai abin da ake ce masa al-ifrat shi al-ifrad din nan shine mutum ya yi niyya aikin hajji kawai wanda yake ya yi umra da yawa ya ta yin umra ya ta yin umra sai ya yi zauni nai ba zai hau jirgi ba ya je makka sai an ce yau bakwai ga wata bakwai ga watan hajji zai hau jirgi don ya isa makka rana takwas ga wata yana shiga garin makka yana zuwa miƙati inda zai sa harami zai harama da aikin hajji ya shiga cikin aikin hajjinsa mubasharatan waɗannan su ne a nau'ukan da za mu yi bayani a kansu insha Allahu a takaici a nau'i na farko shine attamattu wanda yake tamattu'i a wasifatu talaffuz fi hazan nusk sifa ta lafazi ga wannan nuski inda ihram lokacin da mutum ya yi harama wa akadin niyya da lokacin da ya kulla niyya da niyyar tamattu'i an ya kula zai ce labbaika umratan labbai ka umratan wannan shine lafazin da zai faɗi ga wanda ya niyya da niyya ta attamatto don haka wa yastamiru fi talbiya zai ci gaba da yin talbiya shine ya ci gaba da yin labbaik allahumma labbaik hatta ya sula makka har sai ya kawo garin makka fa iza shara'a fi tawaf inda zai yanke talbiya shine lokacin da ya fara dawafi kada a talbiya sai yanke wannan talbiya da yake yi wa bada bi amalin umra sai ya fara da aikin umrarsa da ya niyya fa iza tammat hu yayin da umrarsa ta cika hallat lahu kulla shay'in haruma alaihi bil ihram wani abun da an ka haranta masa lokacin da yake harama to a lokacin da ya ƙara tamattu'insa ya halatta gare sa ya aikata waɗannan abubuwa shine ya sa kayansa na gida ya aski da sauran abubuwa da fatar kuna tare da mu kada ku yi nisa za mu dawo ba da daɗewa ba daga wannan ɗan hutu na a takaice na rabin lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.